بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وعلم أن القلة أخص من مطلق المحبة بحيث هي من كمالها وتقللها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتقللها المحب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب فالخلة تنافي المزاحمة أو تقدم الغير بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبوب محبة لا يزاحمه فيها غيره وهذه محبة لا تصلح إلا لله فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة وهو محبوب لذاته وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى وإذا كانت القلة كذلك إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 a wannan yammaci na ranar talata sha ɗaya ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu mai albarka cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehin musulunci da tigirtin abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama na da shekara 728 a yau wannan majalisi namu shi ne na 57 a karatun wannan littafi a jerin gwanon majalisanmu a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shi ne na 101 ibn taymiya bai gushe ba yana mana bayani akan al-mahabba al-mahabba wanda ita ce asalin kowane aiki ita ce jigon kowane aiki dole aiki da dan adam zai yi to asalinsa ko abin da yake su koshe wannan aiki shine al-mahabba wal irada idan ba a manta ba a satin da ya wuce ibn taymiya yana magana akan bambancin almahabbatu da alhullatu dukkan su kalmomi da biyu na larabci almahabba kalma ce ta larabci alhulla kalma ce ta larabci kuma dukkan su suna kunshe da ma'anar soyayya Daidai dai taymiya yana so ya bambance maka tsakanin almahabba da alhulla almahabba ana nufin ita kanta soyayya ta soyayya ka so mutum ka so an aiki ka so magana alhulla nau'i ne na soyayya kuma nau'in da yake na koli na ƙarshe wanda babu sama da shi wannan nau'i na soyayya shine wanda Allah ya bawa annabi Ibrahim alaihi salam shi ya bawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam su biyu kacal ya bawa duk wanda yake shi ma an bashi wannan tukar ya yake Allah ya rike annabi Ibrahim khalil wa takaza Allah Ibrahim khalila haka nan ya rike annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan matsayi inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace law kuntu muttakhidan ahadan khalilan la takhassu Abu Bakr khalilan walakin sahibakum khalilullah waɗannan su biyu su suka samu wannan nau'i na soyayya wanda ake ce masa alkunna da larabci kuma a nan ibn taymiya yake kokarin ya fede maka bambanci tsakanin waɗannan kalmomi na larabci guda biyu waɗanda suke kunshe da ma'anar soyayya ya ce maka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna yana son wasu mutane a da ya wuce inda taymiya ya koro hadisai daban-daban na manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗanda a ciki suke kunshe da furtawar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da nuna soyayyar ta ga wasu mutane kamar Aisha radiyallahu ta'ala anha Abubakar Bakar radiyallahu anhu Usama da ma'aikinsa Zaid ibn Haritha wanda dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana son su yace yana son al-ansar yana son al-muhajirin wanda ya amfani da kalmar al-mahabba kaga nan al-mahabba ba ita ce al-kulla ba tunda ya ce banda Allah ba ya da wani khalili to kaga ashe ya nuna in ya ce yana son wani yana son wani yana son wani to ba a matsayin khalil ba don haka khalil nau'i ne kulla nau'i ne na soyayya amma soyayya da take ta koli wannan shine abin da ibnu tabiya yake mana karatun kare da cewa karatun ta nutsu a kanka domin ka ilmantu yace fa'uli ma anna al-khullata akhass min mutlaq al-mahabba daga hadisan da suka gabata sai aka fahimci aka gane cewa ashe al-khulla wani nau'i ne nake wani nau'i ne wanda yake mafi kebantuwa daga gundarin ita al-mahabba din wato soyayya wani keɓantaccen nau'i ne na soyayya da haitu hiya min kamaliha wa takhalluliha wata muhib wa takhalluliha al-muhibba an yakuna wannan haka ya kamata ya zama ba hatta ba an yakuna al-mahbubu biha mahbuban li zatihi la li shay'in akhar to shi da yake so ya gaya maka mai cece alkunna din kuma ya ake za a fahimci menene alkunna ya ce alkunna yana daga cikin kamalarta wata kallo da yan muhim da yadda take ratsa wanda yake so wato basuri an ya kunan mahbubu biha mahbuban da zafi ya zama wanda ake yi masa irin wannan nau'in soyayyar to ana son shi ne dan karan kansa ba don wani dalili ba la da shay'in akhar ba don wani abu ba izil mahbubu da shay'in ghairihi huwa mu'akharun fil hubbi an zalika al saboda duk abin da ka so shi don wani abu to abin da ka so shi don shi shine a gaba kenan wato idan ka so mutum don kudinsa kaga kudin ka fi so sama da shi idan ka so mutum dan mulkinsa kaga kenan mulkin ne a gaba shi a baya idan ka so mutum don kyansa kyan shi ne a gaba inda zai rasa kyan zaka watsa da shi to duk wani abin da zaka so ba dan karan kansa ba sai dan wani dalili sai dan wani sanadi to sanadin shine a gaba kenan a wajen soyayya ba shi mutumin ba to ita alkulla ba haka take ba alkulla saboda yadda son ya ratsa masoyi yakan ɗauki masoyinsa ya so shi saboda shi karan kansa ba don wani abu daban ba yake wa min kamaniha la taqbalu sharika wal muzahaba yana daga cikin kamalar al-khulla ba ta karbar tarayya duk wanda ake san shi irin wannan nau'in so to zai zan shi kadai ne baya ɗaya ne filo tak babu wani wanda ke tarayya da shi a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل خليل الله كان كلا da a ce takan karbi tarayya to sai ya zama khalilun lahi kuma khalilu abubakar amma ita a tsarinta kamalarta shi ne ya zama babu babu musharaka babu muzahaba babu wato abin da a cikinta la taqbalu sharikata wal muzahama ba ta karbar tarayya ba ta karbar turereniya ne da kaddole hal muhib saboda ta riga ta latsa jiki da jini da farko da tsoka da shi masoyi fa fiha kamalu tauhidi wa kamalu hubbi a cikin akwai kamala ta akwai kamala ta soyayya kamala ta tauhidi shi kadai ne an babu wani tare da shi kaga an samu kamalar tauhidi kamalar hubbi kuma wato soyayya ce da ta ratsa dukkan gabobin masoyi ta yadda ya zan yana son abin saboda shi karan kan abin ba don wani dalili ba da ba sai yace fa kullatu na tunafil muzahara aw taqaddum al-ghayr بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاهمه فيها غيره يدي الخلة هر إلى يوم تنافي المزاحمة ba zai yi ba a ce kare wani khalili sannan akwai kuma wani na biyu akwai na uku akwai na hudu ya zama suna turere biya wajen tarayya cikin wannan soyayyar ba za a samu wannan a tattare da alkulla ba au taqaddumul ghayr akwai wani da kake so fiye da wannan ya za a wanda kake so fiye da shi to kaga anan nan ba alkulla ake ake magana ba kenan da haifu ya kunu mahbubu mahbuban da za yi sai yadda wanda ake so zai zama ana san shi ne dan karan kansa mahabbatan la yuzahimu fiha ghayru soyayyar da wani baya turereniya da shi a cikin ta wa hadhihi almahabba la tasluhu illa lillahi ta'ala ka rike na irin wannan san in ba Allah ba ba wanda za a yi masa shi ka so abu dan karan kansa ba dan wani dalili daban ba sannan kuma soyayyar ta zama ta ƙarshe babu wani a gabansa a cikin wannan soyayyar sannan babu wanda yake tarayya shi wanda za su yi daidaito a cikin wannan soyayya kan Allah kawai ya kamata ya wajaba a yi ma wannan soyayya shi ne za ka so shi dan shi ne Allah ya ba ka ya hana ka kana sai dukkan halin da kake ciki dukkan halin da ya baka ciki bai hana ka so shi saboda shi da Allah kada san shi da zatihi don haka masoyi ga Allah baya duba mai Allah ya bashi ko mai Allah bai bashi ba san ubangiji da yake cikin zuciyarsa ya samo asali daga Allah shi ne Allah sannan kuma baya jin akwai wani abu da san shi ya shige gaban san Allah yana jin san Allah shi ne gaba shi ne ja gaba duk wani abu sai dai biyu bayan san Allah sannan baya jin akwai wani wanda zai zama shari wato wanda yake tarayya da yake tarayya da Allah maɗaukakin sarki wajen wannan mahabba din kaga wannan mahabba ce la tasluhu illa lillahi ta'ala fala yajuzu an yashrakahu fi uh, ghayrihi baya baya halatta wadan Allah yayi tarayya da shi a cikin ta fi ma yastahiqu min al-mahabbati cikin abinda Allah ya cancanta ya cancance shi na soyayya wa huwa mahbubun li zatihi Allah shine ake so dan karan kansa dan zatin sa wa kullu ma yuhabbu ghayruhu dukkan wani abin da ake so ba shi ba idan kana mahbuban bi haƙƙin, idan har ana san shi ne so na gaskiya ba so na ƙarya ba so wanda ya dace da shari'a fa inda ma yuhabbu li aslihi to ana san shi ne dan Allah duk wani abin da ake so kuma san ya dace da shari'a to so ne da ake yin shi dan Allah saboda haka za ka so annabawa saboda Allah ya ce a so su za ka so littafin Allah za ka so abinda Allah ya ce a so na ayyuka za ka so abinda Allah ya ce a so na maganganu za ka so guraren da Allah ya ce a so su waɗannan duk abubuwan da za ka so za ka so su ne saboda Allah wannan ita ce soyayya ta gaskiya to duk wanda zaka so soyayya ta gaskiya zaka so shi ne dan Allah din wa kullu ma uhibba li ghayrihi fa mahabbatuhu batila duk wanda zaka so shi dan wani abu to wannan soyayya bata je ko ila ba shi yasa ba za ka so Allah ba dan wani abu shi soyayya shi ita ce soyayya ta gasken gaske amma duk wani abin da za ka so san shi yana dafa ne da san Allah in za ka so wani abu ba dan Allah ba to soyayya ta ƙarya ce duk wani abin da za ka so ba dan Allah ba to soyayya ta ƙarya ce sawa'un aiki ne magana ce guri ne mutane ne in dai ba dan Allah ka so su ba to wannan soyayya ta ƙarya ce فالدنيا ملؤونة ملؤون ما فيها إلا ما كان lillahi ta'ala. duniya da ce abinda ma yake cikin ta duk la'ananne ne sai abinda ya zan dan Allah ta'ala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shi ya faɗa haka a hadisin Abu Huraira ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ala inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikra Allah wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allim duniya la'ananniya ce abin da yake cikin ta mala ananne ne sai ambatan Allah da abin da ya dandance shi da kuma mai ilimi da mai koyon ilimi wato waɗannan su kaɗai ne za ku fita daga cikin la'antar ubangiji to kaga ashe duk abin da bai dangantu da ubangiji ba a duniya to da anan abu ne in ka so shi kaso banza in ka rike shi ka rike iska saboda haka ka kaso mutum dan Allah ka ƙi dan Allah ka so ayyukan da Allah yake so ka ƙi ayyukan da Allah yake ƙi ka so mutanen da Allah ce ka so su ka yi ƙyamar mutanen da Allah ce ka ƙyamace su ka so wuraren da Allah ce a so su a habbul bita ila Allahil masajid ka so zama a masallaci halartar masallaci sallah a masallaci don yana daga cikin wuraren da Allah yake so ka so ka ganka a ɗaki mai alfarma ka so ka ganka a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka so ka ganka cikin yan uwanka mu'minai ka so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dangin da iyalan gidansa da matansa duk wannan yana daga cikin abin da ya fita daga cikin la'antar Allah saboda duk abin da kake yi yanzu yana da alaka da ubangiji kasuwancinka ka yi shi yadda Allah ya tsara maka ka gaurace ka guje wa duk abin da Allah maɗaukacin sarki baya so a cikin wannan kasuwanci naka in ma'aikaci ne ka rike aikin ka da amana ka kiyaye dokokin Allah cikin aikin da aka baka karka inci al'umma da ta ɗora maka nauyin wannan aikin in malami ne ka faɗi gaskiya yadda ubangiji maɗaukacin sarki ya umarce ka ka faɗe ta kada ka ɓoye ta ya zan abin da kake nufi Allah ba kanka ba ba wani abu ba na duniya in mai koyon ilimi ne ka koye shi don Allah ba don a ce kai ma ka zama cikin malamai waɗanda ake damawa da su ba don ka zama ɗan tarasi taɓar gaza ba Ka yi karatu don karatu ba don a yi ta da kai ba ana rigima to kai wannan wannan shine zai fitar da abubuwan da duk kake duk rawar da kake takawa za ta zan ba ta shiga cikin wannan la'anar ba domin abin da ya kauce ba wannan hanyar ya shiga cikin la'ana ashe kaga duk rayuwar musulmi dole ne sai kaga tana da ta'alluki da mahabbatullah idan ba duk inda karkacewa mahabbatullah al'amalu li ajali la ajlillah al'amalu lillahi wa fillah to shike da ta shiga cikin kwandon la'anta shi abinda abin da hadisin yake nunawa malam yace wa idza kanat al khulla wa idza فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته يمكن مخاللته وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأهل من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلا بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يسلب للعباد وكذلك تكليمه لموسى أنكروه لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال فكما يمكنون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن أو أن يستوي أو أن يجيء فكذلك يمكنون أن يتكلم أو يكلم فهذا حقيقة قولهم كذلك قال الله من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له لمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه وهذا جهل أبيه فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرض عليها فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود ويمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوبة دون الشيء المقصود بالوسيلة وكذلك العبادة والطاعة إذا قال يتي وإذا كانت الخلة kazalika idan an fahimci ma'anar hulla kenan haka take ga yadda sifofinta suke ga yadda sharuɗan yake kaga kenan da an ce wa takaza Allah Ibrahim khalila ko لو كنت متخذا خليلا a أبا بكر ولكن, ولكن صاحبكم خليل الله da zarar kaji wannan zaka fahimci matakin da waɗannan annabawa suka taka ka fahimci ma'anar irin san suke wa Allah da irin san da Allah yake musu to idan wannan ita ce kulla فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته kaga kenan duk wanda yake bayyana cewa ana son Allah li zatihi ba dan zatin sa yake ganin ba za a so Allah li zatihi ba kaga kenan bai yiwuwa a rike Allah khalil wannan shine abinda maganar sa take nunawa sai da Allah ya ce wattakaza Allah Ibrahim khalila shi a gurin sa gaskiyar maganar mattakaza Allah Ibrahim khalila tunda shi bai yarda cewa ana son Allah ne zati ba bai yarda cewa Allah yana so ba kaga kenan waccan aya a gurin shi ba daidai ba ce وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده haka dai in yayi inkarin cewa Allah yana son wani daga cikin bayansa fa huwa yunkiru an yattakhidahu khalilan kaga kenan bai yarda cewa Allah ya riki annabi Ibrahim khalil ba bai yarda kenan Allah ya riki annabi Ibrahim annabi Ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam khalil ba bai yarda kuma Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin khalil ba bihaythu yuhibbu ar-rabb yuhibbu ar-rabb bihaythu يحب الرب ويحبه يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعبادة حكيت يا أجابك نعم بحيث يحب الرب فيد الشيء النبي إبراهيم عليه السلام هو النبي صلى الله عليه وسلم وإن ستتاك وإن مدعين سنة سنة الله haka ne يحب الرب hibbin آه. rabbu sai dai zama bi haitu hibbuhun rabbu wa yuhibbuhu hibbuhun abdu ala akmali ma yasluhu lil ibad ta yadda zai zan ubangiji yana san shi shi ma kuma bawan yana san ubangiji ala akmali ma yasluhu lil ibad so wanda yake mafi kamala na irin san da ake yi wa bayi wato shi yana san Allah yana san shi shi ma yana san Allah so wanda yake ya fi sama kamala sama da kowane su da ake wa bawa waka zalika taklimuhu li Musa alaihi salam an karuhu haka nan su jamawa mabiya jihar ibn Safwan da magana su ta gabata sun ce ba su yadda Allah ya yi magana da annabi Musa ba bi in kare yaquma bihi sifatun min as-sifat dan ba su yadda cewa wai akwai wata sifa da Allah yake sifantuwa da ita ba aw fi'lun min al ko a ce akwai wani aiki da Allah domin su a gurin su Allah zatun ne mujarradun zatun mujarrad an kulli sifat wal af'al kawai su Allah ba ya da sifa ba ya da wani aiki su suna ga wannan shine kamalul tauhid kamalar tauhidi saboda haka suka korewa Allah ayyukansa suka korewa Allah sifofinsa ba su yadda Allah qadirun bane ba su yadda Allah alimun bane ba su yadda Allah hayyun bane bi hayatin qadirun bi qudra alimun bi ilmin sami'un bi sam'in basirun bi basar rahimun bi rahma ba su yadda da duk wannan ba su a gurinsu da Allahu da as-sami'u da al-basiru da al-alimu da ar-rahimu dukkaninsu sunaye da suke nuna abu ɗaya suke nuna ma'ana ɗaya ba za ka ce as-sami'u bai ji ba al-basiru bai gani a'a su a wurinsu dukkan wannan zafi kawai suke nunawa amma ba sa kunshe da wata ma'ana to kaga wannan ai ka to baraci ba katsalwa ba fa kama yunkiru da an yattasifa bi hayatin kamar yadda suke inkarin Allah ya sifantu da rayuwa au kudratin ko yake suke inkarin Allah ya sifantu da kudura au ilmu au ilmin ko ya sifantu da ilimi au an yastawiya au yaje, ko kuma ubangiji ya daidaita akan al'arshi ko zai zo kamar yadda yake wajen rabbuka wal malaku saffan saffa suka ce basu yadda ya daidaita ba basu yadda zai zo ba basu yadda ya sifantu da rayuwa ba ba su yadda ya kasantu da kudura ba ba su yadda ya kasantu da ilimi ba wato su jahiliya gaba ɗaya suka kwaso abin wato gaba ɗaya suka yi masa kwasar karan mahaukaciya domin mahaukatan ne saboda haka gaba ɗaya sifofin Allah al-fi'liya al da asifatin zatiya duk gaba ɗaya suka inkaru sabanin asha'ira da su suke inkarin wasu daga cikin sifatun lahin fi'liya al-ikhtiyariya kamar al-maji'u al-istiwa su zai ce wasu yadda Allah ya daidaita ba Wasu yadda Allah ya ya zai zo ba kamar yadda ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai a wa ja'a amru rabbika ba shi ubangijin ne, a amru rabbika ne ya yazo wal malaku saffan saffa to matsalar duk sanda za ka ja wata aya ka ce za ka yi mata karan tsaye to kuma wata ayar za ta yi maka wani bugun mummike wanda ba za ka iya tashi ba hal na illa تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وبنجي سيئا فأبو بعض والذين ينالون قوة ديكي نزما كالسيكي أن humul الملائكة ko dai mala'iku su zo aw ya atiya rabbuka wa ubangijin kai zo aw ya atiya ba'du ayati rabbika kaga ashe amru rabbika wani abu ne daban shi ne ba'du ayati rabbika ya atiya rabbuka wani abu ne daban ya atiya mala'ika wani abu ne daban shi yasa kan ubangiji yayi adafin sa waja rabbuka wal malaku saffan saffa to kai wa Allah inkarin sifar da ya kira kansa da shi ko ya jin aikin da ya jingina wa kansa to kana tare da wani gagarumin aiki ba ƙanƙani ba domin dai Allah shi ya fi sanin kansa da kansa sama da yadda kai za ka fanta shi shi ya fi ka sanin hakikalin kansa da kansa littafinsa kuma littafin shirya ne ba littafin ɓatarwa ba ne a rika faɗar maganganun da ba haka suke nufi ba don wasu su ɓace alƙur'ani ba haka yake ba inda ƙur'an ya yahdi lillati hiya aqwam ba yahdi lil qawima ba ko lil qawim lillati hiya aqwam alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da tafi tafi zama miƙe totar babu karkata babu kwana a cikinta allati hiya aqwam don littafi ne na shirya ba littafi ne na batarwa ba kan kitabu Larai ba fihi hudan lil shirya ne to ya za a yi kuma littafin shari'a ya rika birma mutane a kawo magana ko ba ita ake nufi ba ta yadda mutane za su fahimci wani abu daban amma kuma abin da suka fahimta ɗin halaka ne wannan babu shi a Alƙur'ani. shi yasa Alƙur'ani ya zama littafi ne mai sauƙin fahimta wani ƙarya sannan ƙur'ani da zikin fa hal zin ka nemi sanin za ka sani in baka nema bane zaka yi abin da zaka yi taka to bara baka baka san kana amma in zaka nemi sanin to yana da sauƙin ka san ka san shi da haka sai suka yi abin da aljamiya sai suka yi inkarin duka sifofin Allah su kuma a sha'ira ko mu'tazila suka yi inkarin wasu su kuma a sha'ira su ma suka yi inkarin wasu ka tabbatar da wasu haka zalika yunkiruna an yatakallama aw yukalla haka nan ba su yadda Allah yana magana ba ko ana magana da shi kamar yadda ban su yadda Allah yana so ba ko a so shi haka nan ba su yadda Allah yana magana ba ko ana magana da shi alqur'ani ya nuna Allah yana magana shi kansa alqur'anin maganar Allah ce wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana kaga Allah ya ce fa durhu idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka to ka bashi hatta yasma kalam Allah har ya samu sauraron maganar Allah ya saurari ne ya saurari alqur'ani alqur'ani kalamullah haka nan Allah madaukakin sarki ya kira alqur'ani a gurare daban-daban da maganar sa yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so su canza maganar Allah Allah ya yi magana da wasu annabawansa kamar annabi Musa alaihi salam wa kallama Allah Musa taklima falamma a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk aya ta gaba قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك بقوة وكن من الشاكرين وبنجي يا ambaci maganar da ya yi da annabi musa a matsayin magana da shi amma waɗanda ba sa son su tabbatarwa da Allah magana ko dai suna korewa Allah sifar kwata-kwata ko kuma suna ta jami'a suna cewa Allah bai baya magana la ya takalla a sha'ira kuma suna cewa kalamun lahi kalamun ne da si ma'anan ne ka'imun bi zatihi wanda ma'ana ce da take tattare da zafinsa. amma ba magana ba ce take da sautin wa harfin tana da farko tana da ƙarshe a'a su ba sa faɗar haka abin da san a shari'a abinda suke nunawa kenan kalamun lahi ma'anar ne ka'imun bi zati kalamun ne da da za ku yi da maganar maganar da Allah ya da annabi Musa sai a'a wannan ma'anar ce Allah ya halicce ta kuma cikin iska sai ya rika ji a wasu ma su ce wai ai wata bishiya ce bishiyar da ya da ya tsaya kusa da ita a jikinta ne Allah ya halicci magana sai ya ɗajin bishiyar tana magana da shi فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آلة من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آلست نارا لعلي آتيكم منها بجزء بقبس أو جزوة من النار لعلكم تسألون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا رب العالمين كذا إذا الكتب بسياسي سيتي إذا تسي إني أنا رب العالمين بسياسي إتسي رب العالمين كذا النبي موسى كما يدعي kawai ya zo ya ji bishiya na magana tana ta inni ana rabbul alamina ko inni ana Allah faqla ala alayka laka bil wadi al muqaddas tuwa kace da shi inni ana Allah ko inni ana rabbul alamin kaga anan na farko dai a ce annabi Musa alaihi salam annabin Allah da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da tauhidi a cikin sahara a cikin jeji ya ji bishiya kawai ya ji magana a cikin bishiya tana cewa ni ne Allah kuma ya yadda ita ce Allah din kaga wannan ba zai kasance tare da annabawa ba an san cewa akwai mutanen koye akwai rijalul gaibi ko babu za ka rika jin sauti ba ka ganin mai magana za ka iya jin bishiya tana kamar ita ce take magana a ce maganar daga jikin bishiya ce kuma annabi musa alaihi salam ya yarda cewa ita ce allah ita ce take cewa inni ana rabbuka babu shakka wanda ya saba wa matsayi irin na annabawa sannan ko babu yadda za a yi bishiya ta ce ita ce allah kuma ita awa duk waɗannan abubuwa da halittu da ubangiji ya yi dukkan su masu tauhidi ne babu mushrika babu wani wata halitta ba cikin al'insu wal jinnu ba dukkan su masu tauhidi ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi dukkan wani abu da ka sani na dutse na ruwa na sama duk masu tauhidi ne ga Allah babu mushriki da za a yi bishiya ta ce inni ana rabbuka wanda ya saba abinda alkur'ani ya gaya mana sannan kuma ita sifatul kalam sifa ta magana sifa ce ta kamala ko sifa ta nakasa sifar kamala ce magana ko sifar nakasa ce kamala ce duk masu hankali sun haɗu kan cewa sifar magana sifa ce ta kamala wanda baya iya magana yana da nakasa واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا kaga ubangiji da ya tashi kushewa mutanen annabi Musa da suka mayar da dan mariki a matsayin Allah bayan annabi Musa ya tafi gana da ubangijinsa da ya tashi nuna musu cewa ba fashi ne Allah ba don yana da nakata me yace wattakhadha qaumi Musa min ba'dihi min huliyyin ijlan jasadan lahu quwar sai ce alam rau annahu la yukallimuhum ba su ga baya magana da su ba ashe da a ce rashin magana sifa ce ta rububiyya ta uluhiyya sai ce to menene ai kai ma baka yi ai Allah baya magana to kasancewar ba sa magana sai wanda ya nuna da kasa ce rashin magana annabi ibrahim salam lokacin da أخبرتك أنت فعلت هذا بآلهة لا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون كتبينت أسنا مقالا كذا وانا إن كانوا ينطقون يعنون كينا ليش مقالا سيكم أنتكم في إتباع الله بل تصور عكا صفة تكمالا إتا مقالا ما صفة كي سنة abinda kuma aka duk wani mumini musulmi ya ijma'i a kansa dukkan wata sifa ta kamala sallahu aula duk sifar kamala ubangiji shi fi cancanta a sifanta shi da wannan sifa in dai an yarda kamala ce to ubangiji shi yake da nasibi da ya fi na kome ya fi na kowa a cikin wannan sifar sifar gani sifa ce ta kamala ubangiji yana gani sama da ganin kowa ganinsa ya keta na kowa ya wuce na kowa ji sifa ce ta kamala ubangiji yana ji rayuwa sifa ce ta kamala ubangiji yana da ita kudura sifa ce ta kamala irada sifa ce ta kamala dukkan wata sifar kamala fallahu aula biha haka nan dukkan sifar na kasa ubangiji shi ya yafi yafi kowa ne tantar wannan sifa din duk wata sifa ta da kasa to ba a sifanta Allah da ita to idan har an yadda alkalam sifa ce ta kamala to ubangiji ya cancanci wannan sifa dole a ta shi ta wannan sifa din sannan idan ka ce ubangiji baya magana ya za ka yi da hukumar da Allah maɗaukakin sarki ya ce zai yi ma wasu nau'ukan mutane saboda laifinsu ya ƙi musu magana na gobe kiyama إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وبنجدي يتي وأن سكا suke ɓoye abin Allah ya saukar na littafi suke canza shi da ɗan wani amfanin duniya kaɗan ɗan wani kuɗi kaɗan su saki littafin Allah saboda shi waɗannan ba wani abu suke ci ba a cikin su sai wuta sai ubangiji ya ce wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyamati ubangiji ba zai magana da sura da gobe kiyama innal ladina yashtaruna bi ayati llahi bi ayati llahi wa ayatihi thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim kaga anan ma ubangiji yace waɗannan waɗanda suke sayar da alkawarin Allah da rantsarar sansu da dan kuɗi kaɗan na duniya waɗannan ba su da rabo a lahira wala yukallimuhum Allah ubangiji ba zai yi magana da su ba to idan da man baya magana yaya za a ce ba zai yi magana da su ba kaga sai dan yana da sifatul kalam din shi yasa ubangiji ya ce ba zai yi magana da su ba saura kaga wannan yana tabbatar maka da cewa ubangiji ya sifantu da sifatul kalam yayi magana da wasu addabawansa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da annabi adam alaihi salam shin bazo ne annabi sallallahu alaihi wasallam bal kana nabiyyan mukallama annabi ne da Allah ya magana ne mukallaman ay kallamahu Allah kaga wannan duk tabbatar da da Allah sifatul kalam sannan su suna ga kamar in an ce Allah yana magana kamar an tabbatar masa da harshe da baki da ainihin labba guda biyu da kantanin makwallato da waye da waye kaga wannan duk tashbihin ubangiji yake da halittunsa shi yasa ya kawo wannan a wanda zai ce Allah yana da sifofi sifofin da ba su yi kama da na kowa daga cikin malukai ba ba zai kawo wannan a ba Allah yana ji amma ba irin jin ba wanda sai da kunne da hasa din da ake ji da ita Allah yana gani amma ba irin ganin mu ba wanda yana da limit akwai abin da za ka hango akwai abin da ba za ka hango shi ba akwai wanda za ka hango shi wato hango wanda zan kaɗan wanda kuma ya ƙara matsoka ka gan shi ya ƙara girma ubangiji ba irin wannan gani yake da shi ba da aka da sifar kamala da aka sifarta ubangiji to ba irin ta mahaluki ba ce kuma magana ai ba sai da hasar baki ba Allah ke to al yawma nakhtumu ala أفواههم وتكلمنا أرجلهم وتشهد وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون وبنجي أران الله رأيك سوى أيو زام رفي باقنا وتكلمنا أيديهم kaga aka ce hannu ya yi magana ubangiji ya jingina wa hannu magana shi yake halittar maganar ya halitta maganar ya sa ta a baki da ya ga dama halittar maganar sai ta koma a kunne ko a hanci shi kuma bakin a bashi aikin kunne ko aikin hanci Allah shi biyu ke wannan shi ya sa lokacin da za su yi da fatin jikinsu za su yi musu shaida za su rika mamaki وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا من سكة an أنسى قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون suka ce fatun fatun su dame kuka yi mana shaida me yasa kuka yi mana shaida suka ce an tsakana Allah allazi an tsaka kulla shay ubangiji da ya bawa kowane abu damar furici mu ma shi ya mu damar furici ashe ga magana ba sai da fatar baki ba bare ka ce in an ce Allah yana magana kenan ana ce Allah yana da fatar baki yana da lebe yana da harshe yana da waye yana da waye kai ta kawo wasu surutai da wata tatsuniya to galibi wanda zai yi nesa da shiriyar alkur'ani da shiriyar magabata to zai shiga cikin matahat zai shiga cikin wahalhalu zai kuma rasa me zai faɗa ya kare kansa shi yasa ya ce to za zaka suke inkarin an ya takallam aw yukallam fa hada ya haqiqatu qawlihim to wannan ne. hakikanin maganar su kazalika da zina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum wanda suka gabace su haka suka rika faɗar irin maganar su duk zukatan nasu sun zan ɗaya ko da kuwa ba zamani da suka yi ba mana yace lakin lamma makanar al-islam zahiran wal qur'an matluwan la yumkinu jahduhu liman azhara al-islam yayin da musulunci ya zan zahiri ya zan a bayyane a fili karara alkur'ani kuma gashi ana ta karanta shi dare da rana yara kanana suna haddace shi Layin yumkinu jadu ba wanda ya isa ya ya ce bayyana da alkur'ani ba matuƙar ya nuna shi musulmi ne sun ga alkur'ani nan ga musulunci ya bayyana ya yi ƙarfi ya faɗaɗa ga musulmi ko ina ga shi ana ta karatun ƙur'ani ba dare ba rana ba su da damar su zo su ce su musulmi ne amma ba su yarda da alkur'ani ba aka zo hidu da fi asma'illah sai suka shiga barna cikin sunayen Allah wa yuharrifuna al-kalima an mawazihi suka rika bankara kalmomin ubangiji suna aje su ba muhallin su ba sai za ka samu dan bid'a wanda ya san ya karanci alkur'ani ko asalinsa garji ne ya zo ya zama malami to za ka samu ayoyin Allah zai rika ja amma kuma kowace in aka tsaya aka fassara ta sai ka rasa ta da abin da yake kokarin da ya dasa sai ka samu maganganun sa duk soki burutsu ne ya kawo wasu maganganu sai ka ji ya ja wasu ayoyi sai ka rasa to ina wannan ayoyi sai alaka da wannan magana wani lokaci ma zai rika jan ayoyin baya fassara wanda bai san fassarar ba zai dauka a ah, ashe abin da akwai hujja ka ji yadda ba da ita zubo ayoyi bai fassara ba saboda haka da yayi magana yayi magana yayi magana yayi misali yayi misali yayi misali sai kuma ya kawo ayoyi ya jawo nan ya jawo nan ya hada nan ya hada nan ya hada nan sai Allahu akbar ta ya wuce fassara ayar ka alakanta ta da maganar buji ta ina suka yi alaka da maganar da kake to da zai fassara sai ga ayar ta yi wani guri daban shi kuma ya su kwana ya yi daji ba su da alaka sun yi hannun riga shi ya yi gabas صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب to shi ne malam ya ce yayin da suka ga musulunci ya yi fito karara ya bayyana alkur'ani kuma ana ta karanta shi in kai ka karanta ka ki fassara wani zai karanta kuma ya fassara ba yiwuwa kuma ka fito ka ce ƙarya ne sai so da me za su yi bara su rika barna cikin sunayen Allah suna caccanza maganar Allah suna aje ta ba gurin ta ba fata awwalu mahabbatan ibadi lahu bi mujarradi mahabbatihi li ta'atihi sai suka ce ai in aka ce Allah yana bayi suna san Allah abinda ake nufi bayi suna san da'ar Allah bayi suna san Allah bayi suna san yi wa Allah ibada wato ba za su so Allah kai tsaye ba sai dai su so da'arsa ko su so ibadarsa أو التقرب إليه قلت باي سنة سنكتنتر الله شيني معنى يحبونه أي يحبون قاعته يحبون إبادته يحبون التقرب إليه شيني معنى يحبونه بلت هذا جهل عظيم وأنك سرق من جاهل شيني فإن محبة التقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرق عليها سنكتنت وانك أكي كتنتها san kusancin wani abu ne wanda yake bin bayan san shi yake kuma reshe ga san shi ba shi ne haƙiƙanin san shi ɗin ba kana san shi kuma kana san taƙarru ilaihi kaga wani abu ne wanda yake reshe muna san Allah wannan ta sa muke san mu zama yi sallah a lokacinta muke san mu zama masu gaskiya muke san mu sazo masu amana muke san annabawan Allah duk wannan rece ne na me na san Allah kaga ashe akwai san Allah akwai kuma abinda san Allah yake haifarwa yake zama rece na san Allah faman la yuhibbu shay'a wanda baya san abu kwata kwata la yumkinu an yata an an an yuhibba taqarruba ilay ba zai so ya kusanci abu ba karanta nan ba ko karanta wanda baya san abu ba zai so ya ga ya kusanci abin ba idan taqarruba wasila domin shi kusancin ai sanadi ne wasila ce tsani ne ba shi ne ainihin abin da kake so din ba muna san Allah sai muke sallah sallah din nan tsani ce da za ta hada ka da wanda kake so المصلي ينادي ربه واسجد واقترب ka yi sujjada don ka ƙara kusanta ga wanda rabu ma ya kuru abdu ila rabbi wa huwa sajid kaga sallah din nan wasila ce hanya ce tsani ne sanadi ne ka darko ne zuwa ga wanda kake so idan har ba ka san shi ubangiji ba za ka yi sallah Don ba ita karan kan sallar ta sa kake yin ta ba don Allah ne ya ce kai kuma za ta ja ka zuwa ga Allah wanda baya san Allah ba zai sallah wanda baya san Allah ba zai yi gaskiya ba ba zai yi abin da Allah ce a yi ba wanda baya san annabi ba zai yi aiki da sunnarsa ba kawai haka aiki da sunnarsa wasila ce zuwa ga sansa faman la yuhibbu shay'a la yumkinu an yuhibba an yuhibba taqarruba ilayhi wanda baya san abu ba zai so yayi aikin da zai kusantar shi ga abun ba duk abin da kasancewa wani abu ne da zai jawo maka tasgaro misali a kasuwancinka to ba za ka so kai abin ba saboda kana son kasuwancinka ya nasara ashe duk abin da zai ja ka zuwa ga akasin nasara wanda shi ba ka san shi ba za ka so kai yi shi ba duk abin da ka ka yi to zai ja ka ne zuwa ga abin da shi kake so إذا التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود كان أبن ديك وسيلة ثاني سندي ينا بن سن شي مقصود أبن ديك سوء نقولي فيمتلئ أن تكون الوسيلة إلى الشيء هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة حقيقة yake a أما إذا gona amma ما ka معنا فيمتلئ ma مكينة أن تكون الوسيلة إلى الشيء ya zama abinda zai yi jagorancinka zuwa ga abu wanda zai zama ta farkinka zuwa ga samun abin da kake so هي المعبوب to ita wasilar ta zan ita ce ake so dole sai il maqsud bil wasila ba shi abinda aka nufa da wannan tafarkin ba ba zai yiwu ba a ce kana sallah sallar kake so ba wanda kake wa sallar ba kaga wannan ba zai yiwu ba a hankali a ce sallar kake so amma ba wanda kake wa sallar ba kana yin sallah din nan dan ka samu dan ka tabbatar da soyayyar ka ga wanda kake so wa kadhalika al-ibadatu wa ta'a haka nan ibada da ta'a ana ce yuhibbunahu suna san sa dan haka za su yi da'a za su yi ibada saboda ita ce za ta kai su zuwa ga abin da suke so da ka san su ga ibada da san su ga da'a tsani ne reshe ne daga san da suke wa Allah mala yake wa idza qila idza qila fil muta'i ma'bud إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبته ذلك ترع لمحبته وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته ومن كان لا يعمل لغيره إلا إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يؤدر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة الأمل أما wannan جبر da ibn taymiya ya shiga karin bayani ce akan wannan maganar da yake cewa san abu ba shi ne san wasilar da zai kai ka ga abun ba kana san wasilar ne saboda kana san abun ba zai yi ba a ce wasilar kawai kake so shi abinda za ita wasilar za ta kai ka gare shi baka san shi to zai zo yayi maka misalai wanda za su kara matso maka da ma'anar kusa duk wanda dan ya rushe waccan gunar magana ta cewa shi Allah ba a san shi da zaki kamar yadda wani yake ce min Allah ya fi karfin a so shi ya fi karfin a so shi to sai dai ai a kishi tunda akasin almahabba shi ne alkiyayya to inda za a so shi ba mai za a yi a kishi komi to dole ka faɗe ba za ka yi ba zai yi ka isbatin zat ba ka ce ba a san shi ba a kishi to mai ke ake yi sai ka faɗi abin da ake yi a game da wannan zatin kuma shi ana ta'amuli da shi to ibn taymiya zai zo fito da maganar ka so wasila ba tare da kana san wanda kake yi wa wanda wasila take zuwa take ja ka gare shi ba ko dai ya zan kana yin wannan aikin kana son wannan aikin dan ya zan aiki ne da za ku yi ba ni gishiri in baka manda ko kuma a'a ya zan aiki ne na fansar kai kaga wannan ba mahabba bace ta gaskiya zai zo yayi misali akan wanda yadda kowa zai fahimta ina ga sai mu bar gabar karatun namu bai a nan sai sati na gaba in Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Thank you. الله الرحمن الرحيم da kuma wata maiwar Allah da ta aiko takarda tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ce don Allah malam ni ce na auri wani bawan Allah lokacin da muka yi aure ina da ciki wata daya amma ba na shi zane to amma ita wannan yarinyar da na haifa ba tashi ce. amma shi ya ɗauka tashi ce ce yanzu maganar da ake yi da ake ciki mun haifi 'ya'ya goma sha ɗaya ya ce malam wannan abin da ya dame ni ina ta yin istighfari ga allah ina tuba to malam wannan ya isa ko ku sai na gaya masa ya yafe min abinda na yi masa ta ce to malam shi mutum ne mai fishi har idan na gaya masa to saki na zai yi ta ce to ya kamata in yi to gabar maganar a nan ba ba ta ya aure ta tana da ciki ba ne wannan lamarinsa mai sauki ne maganar anan wanda ita ma ita ce tafi ta bisa ga alamu yar da ba tashi ba amma yana jin tashi ce sannan gashi kuma sun kwashe shekaru a haka har ta kai sun yaya goma sha ɗaya wanda watakila ita wannan yar ita ce ta sha biyu to shin ta gaya mata cewa ga kwa gaske lamarin yadda yake na shigo gidanka da wani ciki da ba naka ba kuma yadda kake gani ta yanmu ta fayi ba yarka ba ce Ta gaya masa haka duk gidan ya tarwatsi kowa ya kama ta ko ta yi shuru ya ci gaba da daukan wannan yarinyar a matsayin yarsa wanda daga ƙarshe in ya mutu ta ci gadanta in ta mutu ya ci gadanta to wanda shi ne wato mahallin iskalif a gaskiya wato ba zan iya ba ta fatawa akan wannan ba idan ka dubi lamarin gado da nasaba da waye da waye za ga akwai illa babba ya mutu ta ci gadon shi ko ta mutu ya ci gadon ta alhalin babu gado tsakaninsu ba yasa ba ce kwata-kwata ba ta da gadon shi ba da gadon ta sannan kuma kamar ta ci amanar sa har ya mutu ba tare da an samu warwarewa tsakaninsa da ita ba sannan ta wani bangaren kuma in ka ce ta gaya masa to kawai ka ce ta haƙura da zaman auren wannan gidan ya ruguje ke da ya rushe wannan ya'ya duk za su shiga wani hali kuma sannan ita kuma yarinyar a karan kanta ita ma an jefa ta cikin wani hali saboda da ta sakankance ta saki jiki shekara da shekaru watakila ma ta yi aure ta fara haihuwa akan cewa ga babanta shi ma yana ga yarta to da zarar ka zo aka fasa wannan kwan to shi ke kenan ita ma watakila mijinta ya koro ta kaga can gidan shi ma ya rubuce ita kuma daga ranar rayuwarta ta shiga wani abu kuma daban in ba a yi sa'a ba shi kenan sai ta shiga wata hanya kuma wacce ba a zan to kaga in ka dubi kuma wannan janibin sai ka cewa shi ma kuma akwai mafsada ba kankanwa ba to irin wannan sai an yi nazari babba don a ga cewa wacce mafsada ce mafi kankanta a irtikamin a yanzu gaskiya ba zan iya cewa ga ga mafsadar da nake hangowa ita ce akallu ba ta yiwu ko dan uwana malamai mun tattauna watakila ra'ayyuka suka haɗu watakila iya cewa to a ɗauki janibin ka za a duba in har haka ta samu insha Allah wata rana zan faɗi abinda. wato tattaunawa da sauran abokai na na da'awa na karantarwa ta haifar amma a gaskiya a yanzu ba zan iya cewa da ita ta yi wannan ko ta yi wannan ba wanda yana tambaya yake cewa yake cewa malam wani bawan Allah ya saki matarsa cikin fushi sai wani malami ya ce bata sauku ba ya kuma kafa hujja da maganar ibn taymiya cikin littafin ikhtiyaratu shaykh islam ibn taymiya wallafar ibn qayyim inda yace saki a cikin halin fushi baya aukuwa ko da kuwa fushin bai kai ga gusar da hankali ba shi to yana kan karin bayani ibnu taymiya da waninsa sun kasa fushi gida uku kashi uku ne shi fushi akwai fushin da yake gusar da hankali gaba daya wato mutum in yayi shi to shi da mahaukaci duk ɗai babu bambanci to wannan bil ijma sakinsa baya aukuwa mutumin da in yayi wani yayi fushi fushin yakan kai ga kuzar masa da hankali sakin sa baya aukuwa kamar yadda sakin mahaukaci baya aukuwa wanda ijma'in malamai ba wanda ya saba akan wannan akwai kuma wanda fushi ne kashi na biyu kenan fushi ne wanda yake mai marar falali fushi ne mai sauki wanda baya kawarwa da mutum hankali ko mai tsanani ba komai yana yin shi cikin iradarsa to wannan sakin shi yana aukuwa shi ma bil ijma ya yi mushi a bafushin ba mai tsanani ba ya ɓata rai ya yi tsaki watakila ya kai nayi duk wannan duk ba ba mai tsanani ba ne wannan sakin shi zai zai auku bil ijma sai kaso na uku shi ne hushin da ya yi tsanani amma bai kai ga gusar da hankali ba sai dai mutum ya kai wani yanayi da yana yin abubuwa wanda suke kharija al-iradati wato da suke fita daga iradarsa hankalinsa yana nan bai gushe ba amma kuma yana yin wasu abubuwan da suke nuna cewa ba ya da sai dara akan iradarsa wato kamar fushi yayi saboda tsananin fushi bayan ya mari matar da yar su ita ma ya kwaɗe ta da mali yaro yana cikin <laughs> yana cikin abin da ya ture shi yadda ki ya fasa tibin gidan ya ɗauki abin da kofunan shayi ya fasa ya fasa filan ba bai haukace ba da za a taɓa aljihunsa zai ce kai amma kuma ga ke rayuwa wasu abubuwa to wannan shine malamai suka yi saɓani cewa sakin irin wannan mutum zai auku ko ba zai auku ba wasu suka ce zai auku tunda bai rasa hankalinsa duka ba wasu suka ce a ba zai auku ba tunda yana yin wasu abubuwa kharij al iradati da zai yi nutsu shi da kansa zai zo yana tunanin me yasa mu yi kaza ya aka yi ya aka yi har yayi kaza to ibnu taymiya sai ya zabi cewa sakin ba zai auku ba irin wannan to hadisin da ya zo hadisi ne a cikin musnad imamu ahmad da sunan abi dawud da sunan ibnu majah cewa la talaqa fi la talaqa wala itaqa fi iglaq babu saki babu wato saki baya aukuwa yantarwa ba ta aukuwa cikin halin fushi dan imamu ahmad ya fassara al-iglaq da cewa al-ghadab to shine malamai suka fassara suka kakkasa fushin hawa hawa akwai fushin da wannan ba a ba a ba a raba ɗaya biyu kowa ya yarda cewa fushin da ya kai mutum har ya rasa hankalinsa to wannan sakin sa baya aukuwa kamar yadda sakin ma fushi baya aukuwa sannan fushi mai sauki fushi marar nauyi sosai marar tsanani shi kuma wannan sun yi jima'i kan saki yana aukuwa fushin da yake shi bai kai ga cewa ba rashin hankali shi ko ba mai sauki ba to wannan na tsakiya ina za a riskar da shi za a riskar da shi da nan ne ko da ina ne to shi ne nan malamai suka samu sabani ibnu taymiya yake ganin ba zai auku ba wanda zai wannan sakin to shi ma yana daga cikin sakin da ba zai auku ba saboda kaga nan shi wanda zai yi sakin ya ce cikin fushi yayi bai tsanani shi ne zai hukunta kansa kai da zai fatawa ba yadda za a iya cewa eh fushinka ba mai tsanani ba ne ka bai yiwu ba shi ya san ya yi fushi din nan me yayi a lokacin da ya fushi me yake ji a ransa saboda ga sai dole ka bar shi da imaninsa da tsoron shi da Allah nan shi zai hukunta kansa mai fatawa zai iya hukunta wannan kamar mutumin da zai ce bai da lafiya ya sha azumi ba ka iya cewa da shi eh na yadda rashin lafiyar ka ta cancanta ka sha azumi ko ba cancanta ba Allah ta man kana minkum maridan aw ala safari haka ba daidai bane masu fatawa da zasu ce wai in ba ka da lafiya ba za ka sha azumi ba sai in likita ne a Allah bai ce sai in likita ba in kana rashin lafiya rashin lafiya kuwa wani abu ne da kowa shi yake jin ta a jikinsa shi zai iya cewa ni ba zan yi azumi ba wasu daga cikin magabata ma 'yan rashin lafiya ɗan ƙanƙanwa sai yin azumi kai ka taba su sai Allah ya ce man kana minkum maridan ni kuma wannan abin da nake ji marar ne akwai daga cikin tabi'in ina ga ibnu sirin muhammad ibnu sirin yana faɗar haka saboda haka <clears throat> irin wannan ba ka cewa mutum cewa eh sakin da kai bai auku ba domin fushin da kai fushi ne ba mai abin da mai anani. ba ka iya yi wa mutum wannan wannan hukuncin shi zai iya sanin wani hali yake ciki lokacin da ya saki amma ka ce saki a fushi baya ukuwa to kamar dukkan ko da duk wani saki ne duk galibin saki a cikin fushi yake sa duk wanda kaga ya saki mata shi ta bata masa rai da ya fushi to kaga kace saki a fushi baya aukuwa kamar kana so ka ce duk wani saki ba da aka yi da yiwu ba to ya kamata ka yi bayanin hawa hawan saki din sai ka abin nan hushin sannan kuma ka bar mutum shi ya hukunta kansa ya yi wa kansa hukunci wani a cikin wani nau'i yake الغضب الخفيف ne ko الغضب الشديد ne المزيل للعقل ko الغضب الذي لا يزيل للعقل لكن يخرج الانسان عن حد ارادته shi ya hukunta kansa ya sa kanshi a cikin daya daga cikin waɗannan kashe-kashen sai ya ba wa kanshi fatawa kuma ibn al-qayyim yana da littafi da ya rubuta akan wannan sunan shi igasatul lahfan fi talaqil ghabban ko fi hukmi talaqil ghabban wanda yake ibnu taymiya ya ce babu musharaka a cikin al-khulla yace ina so a warware min gashi Allah madaukakin sarki ya hada annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ta yaya bayanin yake ana magana ne dangane da bawa ba dangane da ubangiji ba dangane da bawa bai yi wa a samu musharaka a cikin kulla domin wanda kake so kana san shi ne babu wani sama da shi kuma babu wani na koli wanda aka ce Allah kawai ake ma wannan to shi Allah ba za ka lizumta masa wannan dokar ba la yasalu amma yaf'al wa hum yusalun wanda yake ya halatta makotan masallaci su rika yin jami'in salloli sallolinsu inda suke yin majalisinsu saboda limamin masallacin da suke makwabtaka na tsawaita sallar shi kuma an yi mishi nasiha ƙi yadda to ban sani ba ma'ana unguwan ne duk za a ɓaɗe a limamin shi kaɗai ko ku a ku ne wasu 'yan tsirari duka faɗi kaga idan wani bangare ne na wasu mutane suke so su dasa nasu masallacin saboda sauran mutane ko da suke bin sallah mutuwa suka yi kaga haƙura za ku yi shi kuma limamin ya duba yadda maslaha sunna ta take ba a san kai abinda za ka kori mutane musamman abinda da ya shafi ibada abu azib jabal lokacin da ya rika tsawaitawa har wani ya kawo kukansa annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa ya masa afattanun anta ya mu'az afattanun anta ya mu'az domin kana fitinan mutane yanzu gashi ba a fitino wasu su je su yi liman abin nan su daban kaga wannan fitina ce shi kenan kowa ya ga wani abin da bai masa ba sai je yi lashi majalisi kaga an an kawo fitina kuma annabi da ya tashi sai ce ya wadatar da kai ka karanta wa shamsu wa duhaha wa laili idza taja wa tili wa zaytun sai kan sa masa ya ga masa qisarul mufassal ba wanda yasa malamai suke cewa ita tsawaita sallah da gajarta tana da alaka da mutanen da kake yi wa ya yanayin su yake wani masallaci ne akan hanya mutane iri-iri kala-kala masu larura daban-daban sukan zo su yi sallah a bayan limamin kaga ba ɗaya yake da masallacin da yake cikin anguwa an san masallatan majiya karfi ne samari ne yan garin kashe ne kaga waɗannan yadda ka tsawaita musu daman a cikin abin nan suke saboda ka ya danganta da wa kake wa sallah annabi yana sallah wani lokaci ya ji kukan yaro sai ya rage yana da shiga da niyyar ya tsawaita amma in ji kukan yaro saboda ya wata sai ya rage abin nan amma wani in ya iya fara sallah kamar mai masaffa a nan zai wato nuna kwanjinsa wajen takararsa da tilawarsa da ba haka bane saboda haka ba daidai bane su su ce za su yi nasu daban saboda yana tsawaitawa yana da kyau a yi ci gaba da yi masa nasiha kuma a samu waɗanda suke sama da shi ai naɗa shi limancin akai ba shi ya naɗa kansa ba saboda ka samu kwamitin a zauna da su in har da gaskiyar tsawaitawa yake dan wani lokaci wani abun ma sai ka ga cewa wani ne yake ganin tsawaitawa ne amma dai yasa yana da kyau a zauna da shi kuma ya duba maslahar al'umma domin yana yi wa jama'a sallah ne ba kansa kada yake wa sallah ba in shi kada yake wa safar safari tsawil ma sha'a kamar da annabi ya ce to akwai wani wanda ya tambaya suke da alaka ita ma da wannan yake cewa ni suna na sunan mahaifina usman sai abokaina suke yi min lakabi da bin zunnurai kuma mu akwai wanda sunan mahaifinsa ibrahim sai muka yi muke kiran shi bin khalilullah sai kuma gashi yanzu na ji cewa matsayin nan na khalil daga annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim kadai suke da shi to ya hukuncin sunan da muke lakabta wa kanmu abin da ya shafi zunnurai wani abu ne mai sauki ka ce zunnurai kowa ya san dai ba wani nurai ne da kai ba a wannan wani da sauki amma khalilullah khalilullah ko khalilur rahman wannan bai dace ba kawai ka ce khalil ko halilu eh ko ka faɗa da hausa ko ka ce ibrahim khalil ibrahim khalil amma kan ka ce khalilullah ko khalilur rahman ka bar shi khalil ma'ana khalilin ka kai wannan babu wani abu amma ka ce khalilur rahman ko khalilullah wannan kamar da muka karanta babu waɗanda ke da wannan matsayi ce waɗannan mutanen guda biyu amma kawai ka faɗi kalmar khalil din ba tare da izafar ta zuwa ga Allah ba wannan babu wani abu ka ce suna ka kira shi Ibrahim Khalil ko Ibnu Khalil ko wani abu irin wannan mai sauki ne don Khalil yana nufin aboki na kusa ba haka ba ba ka jingina shi ne zuwa ga Allah ba ina iya yin addu'a da Hausa a lokacin da muke da nake sujjada sallah wata ibada ce da take da hai'a wato take da sifa keɓantacciya da lokaci keɓa lokaci keɓantacce da ayyuka keɓantacce kamar da malamai suke tarifin sallah sallah wani aiki ne wanda yake lahu hai'a maksusa wa af'alun maksusa fi waqtin maksus ba komai a keɓe yake akwai yadda aka tsara shi a haka ake yi shi ba a canzawa ba ita sallah ta sha babban da wata ibada da za ka yi a waje wanda za a iya cewa ka rage in ka gani ta yi maka abin nan kuka yadda take din da a hudu a hudu a zaman gida a hudu ake yi a tafiya an baka dama kai biyu ga rako'i masu abin nan ga masu rako'i hudu ga lokutan ta da aka sa inda salata kana al da kitabin mawquta matafi an ba shi damar ya jam'u ta'khir ko jam'u taqdim wannan duk an tsara a yadda tsarin da yake haka ake san shi shi yasa a wasu gurare kamar yanzu misali a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada in kayi ruku'u ka karanta alqur'ani karatun qur'ani min afdalil ibadat min afdalil qurbat aiki ne na kusantar Allah daga cikin manyan manyan ayyuka amma aka ce in kayi ruku'u ka karanta qur'ani in da ka karanta qur'ani a lokacin da kake ruku'u kai sabo kaga karatun qur'ani a wani lokaci cikin sallah a wani mahalli da ba a ce kai ba ya zama sabo amma a karan kansa ibada ne to kaga saboda a wannan gurin ba a ce ka karanta alqur'ani ba a tsaye aka ce ka karanta alqur'ani in ka ruku kuma aka ce ga abin da zaka faɗa in ka yi sujjada nan ma aka tsara maka abin da zaka faɗa da haka babu inda aka nuna kana iya canza wani yare ka yi sallah da shi shi yasa malamai suka yi ta akan abu halifa da yace in baka iya karanta fatiha da larabci baka karanta ka da farisanci malamai suka yi ta akan sa ya ka ce yayi da farisanci wato kamar wani yazo ce yi da hausa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin mai rahama bai wai ba za ka iya da da larabci ba kaga shi ita sunna sai ta nuna kai kabbara kai hailala ka yi idan ba za ka iya yin karatun fatiha ba ba ita sallah tana da tsari ba a so a shigar da wani abu ko da kuwa a shari'a an yarda a yi shi a wajen sallah za ka yi addu'a da yaran da kake so amma a sallah ba dace ka shigar ba tunda ba a bada wannan izinin ba kama wanda suna sallah su ji wani ya karanta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka tambaye sai ce annabi ya ce wanda aka ambace ni ban yi masa salati ba Allah ce abin nan Allah zai tsine masa ko al-bakhilu man zukirtu inda wa lam yusalli alayya saboda ka tunda an ambaci sunan annabi to zan ce sallallahu alaihi wasallam ko da ko sallah ne kaga wanda kuskure kaga daidai yake da abinda Muawiya ibn al-Hakam sulami yayi lokacin da ya shiga masallaci ya ji wani ya ci shawa ana sallah sai ce da shi yarhamukallah kaga abin da ya faɗa sunna ce ta ce a yi amma a sallah ya sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace ba a yin wannan sallah ga abin da ake yi qira'atul qur'an zikrullahi wa qira'atul qur'an inna ma hiya takbir wa tasbih wa zikr wa qira'atullahi wa zikr wa qira'atul qur'an wa zikrullah sai ga masa kawai waɗannan aka yadda a yi duk da cewa tashmitul atis sunna ce bal yana daga cikin haƙƙinsa a kanka in ka ji ake shawarta ka gaishe shi to amma a sallah ba a baka wannan lasikin ba saboda haka a daina hali ita sallah yadda aka tsara maka din nan haka za ka yi ba ka da dama ka shigo da wani abin da baya cikin tsari kuma ya zan karɓaɓɓe don haka ba za ka yi addu'a da hausa ba ka yi ƙoƙari ka koyi addu'o'in da annabi yake yi in ba za ka iya ba yi tasbihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko su kadai suka yi in an ka gama sallar kai kai kai sallama shikenan sai kai sai kai addu'ar bayan sallah babu komai ina ga mudakata nan da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya mu lada abinda muka kuskure Allah ya ce mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in